garin fashewa ta zuba wuya gaman sashi da dutse ya ba zai kare shi ba tangarin siyan kisai in an yi a hankali can haka yake kin nuna sun kina riki da amana kauna a zahiri zan nuna Ko ina kike zane nema cikin ɗaki ma. Wai me ke faruwa ne Aminu? Me ke faruwa ko? Me yasa da abin da na nema ta gurin ka ba zan samu ta cikin daɗin rai ba? Ki yanzu kina ganin cewar kin yau kanki adalci da kika faɗi haka? Ha? Kana nufin ka ce ban maka adalci ba? Kwana nawa ina bin ka kaban dubu goma kuma dubu goma na ka san bashi zan biya amma abu ya gagara. Amma kin san cewa dai na gaya miki cewar ban da kuɗi ko? Kuɗin da na gani masu yawa a cikin aljihun gaba su kuma na menene? Ok. A caji min aljihu mun kaya na kike idan ke idan na cire ko kuma me nake nufi? Ko ɗaya ni ba na maka caji. Na zo kawar da kaya ne saboda ina so in gyaran ɗaki. Na je da nauyi na duba na ga kuɗi da yawa a cikin aljihunka. To ba kuɗi na bane aje aka bani. Hm, na waye? Me yasa kike so ki sani dole? me yasa ba zan sani ba alhalin komai ina sani naka menene kuma ya canza daga baya me yasa ba za ki da cewar abin da na faɗa miki cewar gaskiya bane ba me yasa ba za ki da cewar ba kuɗi na bane hmm. ka sha gaya min cewa duk wani abin da ya shafe ka kamar ya shafe ni ne sannan da ba za ka ce wannan bai shafe ni ba kin ga da Allah kake bata min lokaci ko kiyar da ko karke da wannan kuɗi ba nawa bane da Allah kake bata min lokaci da kuma kai ma da hulata ne in tafi Ba ki kira ni ba kuma kima kin san kuma ba haka muka take ba ni da kai zan kira ka ne ba kai ne zaka kira ni ba amma dai ke ma kin san cewa mun shirya ne da ke zamu je shofin kuma lokaci yayi idan ban kira ki ba ke ma na san dai za ki yi kira na dai ki jiya daga gare ni me yake faruwa kuma na ji shiru dole ba dole in kira ki ba ban yi tunanin haka ba da yake dan na ce da kai ni shopping sai na yi maka naci <laughs> hani kenan ai ba naci bane ai tsakanina da ke ma kin san babu naci yanzu dai kina ina please ina gida ba na jin daɗi ne ba kya jin daɗi kuma me yake damun ki wallahi zazzabi ne ina tunanin typhoid ina ne zai tashi kai a hani ki daina wannan fatan da Allah ba dai typhoid ba a wannan ranar wannan ranar yanzu dai kina ina yanzu ya za yi tukunna bari in tura maka listin abubuwan da zaka siyo mu in ya so sai ka kawo min gida to yanzu babu da zaki dan daure musu ki samu dama ki fito mu je a wannan halin da nake ya ka mu da ni kuwa okay i'm sorry tura min listan yanzu ina sauraron ki okay yanzu saboda baki da mutunci kullum sai ki shiga bayan gida haka tsikan ki fito ni zan dinga miki fuloshi saboda baki da da tausayi mama dan Allah ki haƙuri wallahi mantawa nake sai na dawo fashi da dutse ya ba zai kare shi ba tangarin siyan kisai in an yi a hankali ka yi haƙuri na taso ka. Ah, saboda me zaki wani haƙuri bayan tafiyar ta kice. saboda mutane da dama ba sa son haka Ai eh to amma ni a kan kina ana saba yin haka ko Chatan nan kuma kika fara yi? A kawata nake yin rubuta wa tes. Kana kusa da ni kuma da ba zan yi chat. Zuni kina chat nan a gabana. Kuma ina tare da ki. Eh? Haba. Kaɗan mun adalci mana. To, rabi da rabi dai. Da dai ka kara ko? Allah, ina son tsara miki adalci kenan. Ai, in dai ba daina chatin ɗin na kika yi muna tare da kewa ba, wani adalci da zai miki. Eh? Fashewa ta zuba wuya. gaman sashi da dutse ya ba zai kare shi ba tangarin siyan kisai in an yi a hankali na so a cikin da, na damu da ke ke ma haka kika damu da ni <coughs> ban damu ba nan. to inda kin damu so nawa nake binki akan in turo kullum sai ki rinka ce min in baki lokaci ba haka ba ne ai na sha ce maka ka yi haƙuri ka dan bani lokaci kar ka manta aure sai an shirya masa kuma ka san na sha gaya maka diba rainiya ce ka dan ƙara min lokaci tukun eh haka ne sai an shirya ta amma ku ku daidai karfin ku mana yanda yan uwanka da su ji daɗin yi min gori ko wai zai miki gori ba wanda zai miki gori ba wanda zai miki ba wanda ya sai miki gori ba za ka gane ba ne to gane da ni mana lokaci ne zai ganar da kai hmm. amma dai ka yi haƙuri ka ɗan ƙara min lokaci baki lokaci da nake kullum shi ke illata zuciyata kuma babu abin da yake tayar mu da hankali a zuciyata nake jin kamar zan rasa ki me yasa kake tunanin zaka rasa ni a bari ya huce shi ki kawai da rabon wani to ba rabon kowa a nan sai kai kin tabbata na tabbata to shikenan na baki lokaci ubangiji Allah ya saka adadi <laughs> idan kuma aka daɗe ina san matakin nan ɗauka a ba dama adadi ba ai na zaliki ne <laughs> eh. to shikenan mai dear na gode sai na ga alert din ba matsala amma fa na ga miki babu hamsin din nan gaba daya to ai sai ka nemo ka cika to banda abinci ina zan nemo ciko in tura miki ki maneji da talatin din mana gaskiya ka san ni ba yar maneji ba ce kawai idan babu hamsin din nan to na haƙura shikenan Allah ya baki haƙuri zan nemo cikon sai in tura miki in Allah ya yarda ce na gode. Idan kin je ki ce ma Jamila ina gashi tunda ita ba za ta fito mu gaisa ba. To kan ne matar wani za ta leko ka ganta. A'a Allah ya baki hakuri da ke da ita. Ta yi zamanta. baba. Yawa. na ɗauka ba za ki zo ba ai. Haba na isa, ya za a yi ka kira ni in ki zuwa? Hmm, ka ji ta sai ka ce da gaske. Da gaske ne mana, amma ni fa ƙamshin abinci nake ji ba dai girki ka yi ba. Kawo mu aka yi, ba girki ne ba. Haba. In ce ai kai ka fi ƙarfin girki, duk da dai goranci babu daɗi. Ka zo wani magana da kike yi. Wa ya sa na zaman gorancin? Ba ke wacce kika sani? kai ma ka san ba ni ba ne ka ce dai makaranta makaranta ba <laughs> makaranta duk da ke ko kina tunanin idan muka yi aure zan hana ki ki karatun ki ba zan hana ki ba a'a amma dai ka yi haƙuri in gama mutukuna haƙurin nake kan yi shi kika same ni ina yi amma dai kin san dai ba zan dawo ma aka ba dai har abada ko ni ma ba zan ja ka haka har abada ba ko alhamdulillah da kika san cewa na kike yi hello hello hani ya cikin naki da sauki dai ko da sauki to Allah ya baki lafiya kin ji daga nan na tawo gidan na ku ina hanya to ainihin yanzu ina moto ina hanyar zuwa asibiti yaya na zai kai ni aika yaro kawai ya ba wa mama na saƙon a gida su ajiye mu wani asibiti kuma za ku je gaskiya ban sani ba sai dai idan muka je maye waya kina hanyar asibiti fi kaci ce kina mota hanyar asibiti eh wata ƙawata ce mai nacin tsiya wallahi shine za ta dame ni sai na jirgata ba kya tunanin kuma ta shiga gidanku ta samu mamanki inda mamanki ba ta san tsarin da kuka yi ba ta taya ba za ta shiga ba Allah ya sa jiya na koma gida na tadda matsala matsala kuma wace irin matsala masu gidan da muke haya ne suka zo suka ce suna son kuɗinsu to yanzu menene abin kenan ni dai na riga na faɗa maka yanzu kai ne ka san abin yi don sun ce gaskiya gobe idan suka zo to fa kuɗin mu ya ƙare nawa ne kuke biya dubu ɗari da hamsin ne dubu ɗari da hamsin kacal a gurinka ne kacal ku kin wa gurin ba kuma bane tunda Allah ya sa Allah da shi Hello? Da ka ce babu, yanzu kuma ina ka samu. Ya na iya, akan buƙatar ki dole in ba zama in nemo ko ƙahon jaki ne. To na gode kwarai. Dan har daga sai kina so ki gode min, to ki gode min ta hanyar cewa in fito mai aure kawai. In dai wannan ne, kar ka damu ya kusa zuwa gare ka. ya akawuntin yake yake bari muke transfer Allah sama ok to Allah zo Na gode. abin da kake mun a duk lokacin da na kawo maka matsala na kana kokari ka shafe min hawaye na shi yasa na fifita ka akan kowane saurayi godiya ɗaya zaki mun shine ki fito mai aure kin san wannan shi kaɗai nake bukata mun yi tarayya a cikin wannan bukata amma duk jinkirin da ka gani daga lokaci ne lokaci samar da shi ake yi ki daina ɗaura wa lokaci laifi idan za ki fito mai aure kawai ki fito don kuma ba kya so na kawai in haƙura za ka iya haƙura da ni a to ba ki so na zan yi ba dole ba wannan shine duk wani waye mutum zai yi in baka same ni ba wa zai same ni kai ma ka riga ka san na riga na daukar ga na gare ka idan har kina ƙaunata to ki gaggauta zama matata insha Allah zan zama mataka nan ba da daɗewa ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ajiya, sanda zuwa. Ja nan ba kayan mata bane, kayan matan yana nan gaba nan na maza ne kawai. To ya ce maka kayan mata nake nema? Oh, sorry. shi da dutse ya ba zai ta ko? To gani nan zuwa gidan Yusuf ɗin yanzu. Ok to shi kenan. Um, Malam, Dalla idan muka je junction ɗin nan, za ka shiga ta dama ne. ya to zan fara game din ne kai yaro ne duk lokacin da zamu game da kai wini din ga nake a a game din nan fa in hadi kake daga babu wani magana Barcelona in kana ji da kanka yanzu za ƙara kunnawa ah, to mu an ce maka Barcelona wasa ne abinci ai daga Barcelona matsalan kake na yi hello na'am okay a ah, to gana gana gana gai bari jin dawo an kwali ya ja hulan ne a sai kuma kai <laughs> Allah ya kyauta na samu da zan yi Daga naga? Daga gidan dashi sai kuma na wuce bauti. Inda shi kuma? Ita ma kina inda shi ne? Kwarai ma kuwa, ga shi na ɗauka yau. Daga ɗaukar da shi kuma suke wuce botik suka ce bai fatar kaya? Ba dan kaina na je botik ba. Sai dan kai. Dan ni kuma? Naka ne, kar ka buɗe a nan, ka bari sai ka je gida. Ba buɗe zan yi ba. amma hani daga ɗaukar da shi sai ki fara ta kaina? To wa nake da shi wanda zan masa in ba kai ba. Iske hani kina jefa na cikin tunani. Sai in ta neman hanyar da zan bin saka miki. Me yasa kake tunanin sai ka saka mu? Saboda duk lokacin da kika samu kuɗi baki da wani abin da ya wuce ki fara ta kaina. To ai ba ina yi bane don ka saka mu. Ina yi ne don ina son ka. sannan kuma ba bashi bane ballanta za ka biya tsohon nan baya kyauta mana wani tsoho kuma adam baba na mana haba adam ya za ka ce wa babanka haka ya ba zan faɗa haka ba ai wannan rashin adalci ne a ce mutum yana da kuɗin da ya wuce sama da miliyan ɗari biyar amma ba zai ɗauka naira dubu goma ya bai wa ɗansa ba idan ba tare da wani ƙwaƙwalar dalili ba eh, a ci kayan da mutum zai saka ma wai sai mace ta siya masa haba da Allah To ai ba na siya maka don baka da shi bane. Na siya maka irin wanda nake so na gani a jikin ka ne. Ya jikin baban? Ba bi Me yasa zaka ce haka? to kariya kike son yi miki? Ban ga sauƙin ba shi yasa na ce miki ba sauƙin. To in Allah yadda zaka gani. Allah ya bashi lafiya. Amin. bari zo in tafi gidan su Farida dan na san tana jira na za mu tafi gidan biki to shikenan thank you so very much dear wassalam. Na san ba latti. In dai a wajen bangaren zuwa biki ne. Shi yasa ko waya ban miki ba, don na san kafin in kintsa kin zo. da fina don na gaggawa wajen asasa sabgar aure. Babu laifi, amma inda gaske kike ke mai gaggawa ce wajen assasa maganar aure me zai ana ki assasa naki kamar yadda kika assasa naki ba kin san na saura kaɗan tunda an kawo komai an sa rana zuwan ta kawai ake jira amma kefa kullum da sai tara samari kala-kala kin kasa zaɓin ko ɗaya a cikinsu ina jiye miki ran da za su gane kina wasa da hankalinsu ke kuma kin sa min ido ko ba sa ido ba ne gaskiya ce ga Bashir, ga Usman, ga Lawan, ga Adam, duk kin kasa zaɓen ko ɗaya a cikinsu? Ai su samari, ba za su ake a faifai. Idan ka ɗauki ɗaya, sauran sai ka zuba su a kwandon shara. Kin baza hudu, da kike jira ɗau ɗaya a cikinsu ba? Mun baza su bi tukunna, suna da bi na ne kawai. A wurin mutane, in namiji ya haɗa mata hudu, sunan shi cikakken namiji amma kin san sunan macen da take ma'amala da maza hudu a'a karya ni kike so kenan ki siffanta da karya ba haka bane ina dai horon ki ne da ki zabi daya daga cikin hudun nan tun kafin lokacin da za su siffanta ki da hakan babu ɗaya daga cikinsu wanda ya cika sharuɗan da nake so namiji ya cika kafin ya zama mijina ke yi hani su duka hudun? Ƙwarai kuwa, ina son duk namijin da zan aura ya kasance kyakkyawa. Wayayye gwanin iya magana, ɗan gari gwanin iya wanka, sannan kuma attajiri mai tarin kuɗi. Haba hani, amma ke makin san ba za ki samu duka ba. Sai ka ce littafin tsara rayuwa a hannunki yake? kina nufin kenan babu saurayi a duk ƙasan nan da ya cika wannan sharaɗin? ban ce ba za ki samu ba amma dai da wuya kina iya shafa shekaru kina jira gashi dai yanzu kina da hudu duk da na san lawan kyakkyawa ne sai dai ba shi da kuɗi bai iya ɗaukar wanka ba sannan ko a gare ni ba wayayye ba ne banin iya magana ina gayyatan ki ki zuba ido ki ga ta inda zan bullo za ki san lokacin ki ɓata lokaci kina yaudarar kanki a don ko zan kai miki gaskiya haka kike gani ni ban fidda rai zai zo ba sannan kuma idan kin lura adam ya haɗu komai sai dai kuɗi ne kawai babu mahaifin adam mutum ne mai tarin dukiya sai dai kawai kankamo ne ba a iya cin rassa. amma kin ga idan ya mutu kudin nan na adam ne da kannansa don haka kudin da adam ya rasa ya samu ni kuma na samu ɗari bisa ɗari daidai da zafin raina kuma zama zaki har sai baban adam ya mutu sannan ki zama matar aure baban adam yana asibiti yana fama da matsananciyar jinya don haka kowane lokaci zai iya mutuwa wannan gurgun tunani ne mutuwarsa za ta rana min naji ke ganin haka idan ke shirya tafi ni shirye nake

Ta yi kuɗi ne shi ya sa ta guje ku. Ke don Allah shafa mana. Ba shi ne ba, ai ita ce za ta auri Ishak si da Ishak. Ba ku sani ba? Da gaske? Ba ku sani ba? Ai satin ta ɗaya kenan da ka dawowa daga Paris. Ya biya mata kuɗin yawon shakata ta tafi baki ɗaya ita da ƙannanta. Ah, Paris, to ina turare na. To ke yanzu banda abin ki sai ki rasa me zaki tambaya sai turare a je Paris a kawo miki turare? Ah, ai samun turaren ma arziki ne. Ki kuma da ya biya miki ki tafi Saudi sai ya biya miki wani Paris? Zuwa ta so nawa, ai kamar ke ce da zuwa Kaduna duk da ke na san Kaduna ma kin ba ki je ba. Ishaq ɗin? Wani zai kira in bar shirin. Hello? Yana gida. Yadda ka ce. Kana nufin mu koma gida? <laughs> To baka da matsala. Kar ka samu damuwa. Sai na je ka. Za mu iya gaisawa da shi? Me zai hana? Ga wasu ƙawaye na za ku gaisa da su. <laughs> Barin sa a hands saboda kowa ya shi. Barka da 'yan mata, ya kiki? Duk lafiya. Mata suna kwaɗayin samun ka, amma sai ka ɗauki kanka, ka ba Hajara ita kaɗai? Ko kana so ka nuna mana Hajara ta fi kowace mace sa'a a duniya? Ni ne na fi kowane namiji sa'a a duniya tun da na sami ta. To, Wannan ma gaskiya ne. <laughs> To gaskiya na taya ku murna. Ina muku addu'a. Gaskiya fa kuna son juna. Ko shakka babu <laughs> Ishak shine irin namijin da nake mafarkin samu a rayuwata, wanda ya haɗa komai da komai. Kyau, wayewa, ga kuma kamala, sannan ga tarin ɗimbin dukiya. Kaito, to taya aka yi ma wai Hajara ta same shi ba ni ba? Saboda watakila ba shi take fatan samu ba. kisan sau tare mutane ba su fiye samun abin da suke fata ba na ɗauki nambar ishak ta yaya lokacin da na sa waya a handsfree ina kallon nambar ne har sai da na haddace a kaina bana goyon bayan cin mutunci kuma ba za a yi shi da ni ba To da mama ya faɗa miki da ke za a yi. Aminu. Ya ne? Me yasa kullum kake son ka ci zarafi na ne ka ci min mutunci? kamar yana neman wulaganta kin ci zarafin ki ban gane me kike nufi ba kwana nawa ina tambayar ka naira dubu goma ka gagara ni amma ka iya ɗaukan wata ka je ka kai ta shopping ka kashe mata naira dubu talatin da biyar ina gidan nan a zaune ni ne zan je in cire kuɗi naira dubu talatin da bakwai in kashe wata waye zai ga miki wannan wannan ƙarya ƙarya eh hmm. to ba ƙarya ba ne don ina da hujja me hujjaki wannan kuma fa a lokacin da ka bar gidan nan da safe sahib ko ka wuce ka je kai ma wata siyayya kuma gashi nan list din siyayya gabaki ɗaya kayan mata ne masu inganci wanda ni kaina da nake cikin gidan nan baka sai min shi ba okay me yasa kake min haka yanzu dan kin ga wannan shine ke tanan cewa na je na cire kuɗi na saya wata to yanzu idan kuma idan idan idan kuma sako aka bani fa me zaki ce kakkare yana min hankali mana ko din ka kani cikin gidan nan ka rufe ni a matsayin matarka zaka rinka gaya min irin wannan magana ke ji mana da Allah ina an rena miki hankalin na ki na siya miki naje duk ma abin da zan yi in je yi ba kudi na bane ko ba kudi na bane Allah raka taki gona ba kudi na bane ba ki zo kina zuki ki ce wani ranar an ki a baki dubu goma ba za a baki dubu goma ba kudin ki ne ko na ko ta kai dole sai na baki dubu goma ina hankali kawai Bature. Haɗuwar jini haɗiya kawo da kumallo da farin ciki ya kahu kwalla ta billo da sashewar farin wata shafillo yau ga magana ta yin hakilo Samun masoyi ne baki dace ba, ko zuciya ba ta amince waɗancan ba. saka aiki ba a ji tsoro kara a yi mutuwar kasko Na ɗauka ai baka ɗaukan nan da baka sani ba. Har na shirya kiran ka su dubu. To, har su dubu? Wace ce ta damu magana da ni haka? Mata da dama sun da musu yi magana da kai. Kadara na tambayi hakan, wace amsa zan samu? Wace ce ta samu hanyar yin magana da kai za a tambaya? Wani suna ne ɗaya da maza suka ba wa mace? Idan kana so ka ji sunana me za ka yi da shi? Ashe? Kowace mace sunanta ɗaya a gurin ku maza musamman ma kai da Allah ya kaddara duniya take maka biyayya. Idan ƙawa ce sunanta ƙawata. Idan budurwa ce sunanta budurwa. Idan mata ce matata. Idan ƙanwa ce ƙanwata. Gashi ne dai sunan mata na yanka baya wani tasiri a wajen ku. Kada ki ga ɗau lokaci gina nazari akan maza? To wace ce ke daga cikin wannan lissafin? Ban san wanne za ka bani ba. Ki gaya min me yasa kika kira ni sai in san wanne zan baki. Mamaki ne yasa na kira ka. Mamaki? Mamakin tsaron Ubangiji. Ka san duk abin da Allah ya tsara akwai hikima a cikinsa. Sai dai kuma mutum ya kasa gane hikima. To ni na kasa gane jeko ka a cikin miliyoyin mata. Ko dan a gane ƙarfin wawanmu ne? Ko dan a gwada ƙarfin haƙurinku ba idan ɗaya ta samu a bar mata. sai dai ka ce idan hudu sun dauka a musu hudu dawa dawa ni dai na san ina da hajara ita kadai kake da ita Kware kuwa to mu sauran ukun mu muke da kai ashe to wace ce daga cikin ukun ni ce duka ukun ki ce ki ba gare ki inda ke ce ukun <laughs> shi yasa kowace mace take shirin ta yi wawa a kanka saboda ka tattara komai kyau wanka kalami ga kuma kuɗi na san ke ba kowace mace bace me sunan ki <sighs> suna na hannatu amma ana kira na hani kwatankwacin honi ina da honi tuntuni ya aka kika makara kowane lokaci rana ta fito bata makara ba <sighs> kin tashi daga honi kuma kin kuma rana ka san kowane rana ana kiransa sony kwatankwacin hani idan rana ce ki to yanzu dare ne lokacin wata ne da tauraron sa yanzu tauraro za ta kira yi sai da safe That is good for a start. This is not good at all. amma gaskiya nake faɗa miki na san kina adawa tun daga farko sai dai amma ban san dalilin adawarki ba kara ce ga ƙawarki hajara ko kuma ƙyashi ne ga ƙawarki hannatu kara ce amma ga bashir lawan usman adam taya zaki da su dakata ishak bashir ne lawan usman da kuma adam duk a guri ɗaya Idan na aure shi, na aure maza hudu. Ya ba za ki gane ba. Amma su kuma hudun ya zaki da su? Idan ni da Ishaq muka shiga gaba, lokacin Hajara tana baya. Ba zan ma waiga ba, balle in kalle ta. Kin san abin da nake tunani? Sai kin faɗa. Ko fani nake tare da Ishaq. zaki iya rufe ido ki neme shi. Kowace ce take tare da Ishaq, ba nata bane, nawa ne biyo ta wurinta. to wallahi baki da amana kuma baki da mutunci ina saki Okay, gashi nan record din ya nuna mun. Eh, miliyan hudu dubu dari biyar suka turo saura miliyan uku kenan da dubu dari biyar ko? ok za su ko kenan? tun da dai an ware mata lokacinta to rana gashi na tsakiyar wani aiki ko yanzu ok babu damuwa ki za kira ni ko kuma ni zan kira ka eh to gaskiya ina da yawan mantuwa ni zan kira ka kenan shikenan ok to ranka ya daɗe namba ba yadda za su kora ko kuɗin to a jaso abinda da ke so dai ka rubuta musu leta ku sanar da su Da sauƙi. Allah ya ƙara sauƙi. Allah ya ba ta lafiya. Amin mun gode Allah ya saka da alkhairi. Amin ya Allah. Sannu. Yawa sannu. Ya likita ya ce. Ina gani zan tashi kuwa? Umma ki daina faɗan haka. Allah shi ke ɗaga wanda rashin lafiya ya kwantar. amma gani nake gaskiya umma likita bai da masaniya akan abin da yake damun ki sannu umma haka mm, na dawo ya jikin ta ci abinci walla na na ta ci abinci ta ki ta ci umma ya kamata ki ci abincin nan kin ga magunguna ne na kawo yanzu kuma ba zai ki ki sha ba dole sai kin ci abinci gani nake kamar ba zan tashi ba bashir mu yasa ki faɗa wannan magana ne za ki tashi mana ban tashi ba ka cuce ni bashir na yi na yi bashir ka yi aure ka kiya in ga jikoki na bashir kana da aiki kana da inda za ka sa matarka bashir amma ka ki umma zan yi wannan yarinya nake jira bata tashi bashir ka nemo wata mana mu hmm? da ita za a yi amma ki karin hakuri in Allah da za a yi akwai sauran abinci ne eh, ko sai ne akwai sauran abinci da suka fi su mulki Allah saka da alheri amin amin tashi ba ka fice ni bashir na yi na yi bashir ka yi aure ka kiya in ga jikoki na kana da aiki kana da inda za ka sa matar ka bashir salam. Sani da zuwa. Yawa, na gida. Lafiya kalau. Ah, ya na ga fuska ka da daure bayan da na saba ganin ka ba. Wallahi mahaifiya ta ce ba ta da lafiya. In za ka ma tana kan gadon asibiti an ba mu gado. Subhanallah me yake damunta? Wallahi typhoid ce matsananciya take damunta. Allah sarki. Allah ya ba ta lafiya. Amma zan so ki zo mu je sai ki gaishe ta. Yaushe? yanzu mana haba kai kuwa baka kai ni tun tana gida ta gani ba sai yanzu da take kwanta a gidan asibiti ne za ta gani ta ganki tana kan garin asibitin ya fi a ce bata ganki ba ka daina wannan magana zan daina amma sai kin zo mun tafi to shikenan ina zuwa sai kin zo yawwa don na ga maganin sha Allah idan kika kiyaye duk abin da na faɗa miki sha Allah nan ba da daɗewa ba za mu sallame ki nan kiyaye a insha Allah Allah ƙara afuwa amin na gode Assalamu alaikum. Sannu Umar. Yawa sanu. Ya jikin? Alhamdulillah. Wace ce wannan? Ita ce wadda nake faɗa miki. Sunanta Hannatu. Sannu Hannatu. Yawa sannu mama. Ya jikin? Alhamdulillah. Ɗana ya ce ya shirya ke yake jira ko? Kin ga Hannatu ko? Ki taimake ni. Ga jikana kafin in mutu. Da Allah. Ki taimake ni. dole sai na ansa wannan waya

Tunda na ga gurin ai zan To amma fi lahi wani uzuri ne zai hana ki ki tsaya ki saurari mahaifiyata. Mutum ga halin da take ciki. Gaskiya wannan uzurin idan har ba a yi shi yanzu ba shikenan an rasa shi. Kai kuma mahaifiyarka tana nan a asibiti. Zan dawo in same ta. Ok, kina so ci gaba da zama a asibitin kenan ko? A'a, ni kar ka juya min magana. Ba haka nake nufi ba kar kuma ka sa ni asaran wancan din ma. Kaga na ce maka zan dawo. To naji. amma me yake so in gaya mata saboda ita ta ni je na ɗauko ki domin in kawo ki ta ganki yanzu ko ce mata za ka yi ta yi haƙuri don Allah zan dawo kaji haka za ka gaya mata kawai. dama, ume shi za ki ci da wasa <coughs> to kin san me nake so da ke um yanzu dama fita zan yi ma da ke a flavors a restaurant nan da ke wajen gadon kai ba so sai ga me da ke ji to sai mun haɗu ai ba cewa ne kin yi latti ba ko kuwa kuma gaba ɗaya zaman nan ba zai wuce minti biyar ba ba dai sai da ka gani ka ga ban yi maka ba kamar da komai da komai minti biyar ko kaɗan dama ba wani minti kai ba na ce miki zo ma ina so ma dake ni saboda miki nasiha nasiha kuma Kwarai? nasiha ni da ke gani mutum ne wanda ke da saurin haddace ce muryoyi na kuma gane cewa ke ce wadda kika jagoranci kawayen ku kira na auya ku kai da da na tambayi hajara sai ta gaya min cewa ba ita ba ki namba waya ba sai na gane cewa ɗaukar namba waya kika a cikin wayata me yasa zaki haka menene amfanin ɗaukar namba waya a cikin eh, wayar ƙauki sannan kuma me amfanin bin saurin ƙauki to menene wataƙila ita a gurin ta kai saurayi ne ni kuma a guri na miji me yasa ina da yaƙinin na fa hajjar komai da komai haka ne kin fita abuwa da yawa kamar haɗama zalama da kuma son zuci da kin fita ba ƙarya ba ne da garinki na fahimci cewa ke mutunci ce wadda za ki aikata komai saboda ki biya buƙatar ki wato ki samu wani abu da kika cin maguri a kai kin gane ko ishaq bai kamata ka yanke min hukunci san ranka ba tunda ba kai bane ni ba ni bane ke na yadda amma na san ai ba suna kike ba yaushe kika sani me kika sani game da ni da har zaki iya bude baki ki ciki na suna san zuciyarki ne kawai ya kawo ki dukiya ke so wani ba amma da kin tsaya kin saurari ma nasiha da zan miki ba mamaki zan iya yaga miki wani abu daga cikin dukiya ta in har kana so ka yaga mu wani abu to sai dai ka yaga min daga jikinka jikina da zuciyata gaba daya na hajarani. ne ba wani abu zaki yi mallaka ciki kana nufin kenan duk mace da za ta tsoka ta yi a banza kwarai kuwa to ni kuma ya kake so ne da raina ah, ki kika sani ki dauka ki je ki sa iya shi ne ba zan iya ba ki kika sani tana ba zaki iya ba ni na miki da ban san Ka ce za ta dawo. Eh, za ta dawo. Uzurin da take yi ba ta gama ba, amma na tabbata za ta dawo. Ta za ta dawo Bashir sai yaushe. Hmm? Ina raga ba ta dawo Bashir ba ta damu da kai ba. Ta fi damuwa da uzurrukan da suke gaban ta Bashir. Yanzu wannan da mai taba barki su Bashir. Hmm? Ka rabu da ita, ka auri su. Amma ki haƙuri. Wallahi zuciyata ta fi kwanciya da wannan yarinyar. Amma ki haƙuri. Shi kenan Bashir, sai ta kwanciya da ita. Allah ya sa ce kuma a yarki ya ke kuma ya miki zafin irin wannan firici yarinya kada ki sake ce min yarinya ina so ki sani girma ya tashi daga shekaru ya kuma tarbiya in ta kuma kin haife iska to ba zan taba ganin girman ki ba Hajara akan me zaki zo cikin gidan mu ki ce wa mahaifiyata mutunci akan wani dalili kin sani dalilin da yasa na zo gidanku ballaga za banza mai bin maza idan biki rabu da Ishak ba sai na sa an kashe ki kin san cewa ba ku da kuma matsiyata ne ku? kuma ba kwa sa ran samun arziki a rayuwarku kin san waye ubana kuma kin san waye mijinki san Allah <laughs> ke ma kin san Hajara barazana ba ta taba bani tsoro kin san ni sarai kin san abin da zan iya zan kashe ki zan kuma ka rayuwar rayuwarki yanzu saboda Allah akan saurayi sai ki kashe ta yarki ba ta da kirki mama daga zarar hajara ta kira saurayinta a waya ta bani mun gaisa kenan sai yarki ta je ta sace nan take ta bibiyar saurayinta kai ki hudda da irin waɗannan yaran hannatu ina ke ina haɗa hanya da waɗannan yaran yaran da komai suka yi miki sun ci bilis babu wani abin da wata ya za ta manta ci bilis ni ma ina da kuɗi tunda ina tare da usman usman yana so ya aure ki ne don haka zai iya yin komai don ya burge ki amma daga lokacin da kika zama gawa zai auri gawa ne ko ko zai burge gawa ne su ko iyayensu suna da hali idan an kashe su suna da ƙarfin da za su iya ɗaukar musu fansa a bayan ransu ke kuwa ba don haka ina raba ki ki kiyayi kanki da shiga abin da babu wanki shi jira gaya gamansa da ba zai kare shi ba su in an a hankali Yanzu abin da zaka saka min da shi kenan? laifin sanka da na yi ka turo budurwarka har cikin gida ta ciwo mahaifiyata mutunci? Dan Allah. Mahaifiyarki ta zagar Allah? Eh mana, har gida ta zo ta zazzagi mahaifiyata ta kuma gaya mata maganganu sannan ta ci alwashin sai ta kashe ni <laughs> yanzu abin da ta yi kenan abin ma dariya ya baka mahaifiyata fa aka ci wa mutunci a'a kin gane eh, ban yi mamaki ba saboda na san cewa za ta iya kata ne a kai hmm. ni kai na fa taka tsantsan nake yi da ita dan ina jin tsoron ta abin da ke so ki shi da Allah ki fitar da haka kin ji yanzu ah, zan je wata dina ne na ma kusa makara Allah mai magana a lokaci ban san sai da yaushe zan cin mansa ba wannan haka yake hannatu zancen haka yake kin nuna ubangiji Allah ya sa ya huta Allah ya masa rahama gani nan zuwa gida. <laughs> yaya aka yi lafiya haka kike ta shewa haka har da tsalle me ya faru mama rasuwa aka yi rasuwa rasuwa ce kike wa shewa da tsalle wanda ya rasu ne ya hana ruwa gudu Ƙanƙamo ne baban adam ne fa adam shi kaɗai ne ya haɗa duk abubuwan da nake so a gurin maza shi yasa nake son sa kuɗi ne kawai bai da shi kin ga yanzu ya samu ki kuma za ta yi aure Salamu alaikum. Wa alaikum salam. wai ana sallama da annatu to ka ce gani nan zuwa bari na shirya ya jikin mama? Kada ki nuna min kamar kin damu. Kana nufin ban damu ba kenan? To inda kin damu ai da kin ji, da kin tsaya. Na san kana gani na da laifin ban koma ba, amma abin da na je yi ne da ke ni. In Allah ya dabo ba zan koma. Yanzu za mu je. To ai yanzu gidan mutuwa zan je. Na ma fito ne da shiri na don ka sauki ni. Ki baki da wata damuwa sai ki je gidan mutuwa? ka fahimce ni mana na faje har asibitin nan naji asibitin nan eh yanzu fa abin da ya da ni shine ya taso abin da ya kamata ki baki ba mahaifiyata kullum tana jin magana ki a bakina ni ma kuma tana ina so ta ji magana ta a bakin ki amma kin ki zuwa wannan wani irin abu ne to shikenan gobe zan je in Allah ya yarda yanzu nake so mu je gaskiya ni yanzu ba zan je saboda ni yanzu gidan mutuwa zan je in za ka ajiye ni ka ajiye ni in ba za ka ajiye ni ba shikenan sai nemo ne je aje ajiye ni na ji wacce mai suitin ka ce ni kuma mai ce taka magana fa nike maka waki da Allah da me yasa ba ki san zaman lafiya a rayuwarki ne kin riga kin san matsayin ki kina na matsayin ki na matata mana ita kuma waccan fa ok kin matsan dole sai na baki amsa sai ka ga mu ko wace ce ita a gurin to ina so in ga miki cewa ita zan aura ko ki sani ko kai ki sani ba ni ba ta zaruwa eh? ta inja lalle ko namiji ba dan koyo bane yanzu duk halaccin da umma ta maka ya tashi a banza eh saboda kai ba dan mutunci bane baka san mutunci ba ni yau haka zaka buɗe baki kaman wannan rashin mutuncin a cikin gidan nan hmm. Usman. Hajiya ina kwana. Lafiya kalau. Ashe kuma su Zainab sun wuce. Eh sun wuce. an yi san da sassafe za su tafi ba ɗaya eh, da sassafe suka wuce yawwa usman na'am abin da nake so in gaya ma ka kulle wannan gidan ka kawo mu kullum ka zo ka gyara saman gidana ka dawo nan da zama ah, ya me faru kuma ha ba na son zancen banza kana nufin ba mu san abin da kake ciki ba ne kame da gida kamar hotel waccan ta zo ta tafi wannan ta zo ta tafi Eh? Wallahi Hajiya babu wacce ta taba shiga cikin gidan nan idan ba Hannatu ba. Kin ga Hannatu kuma ita ce zan aura. Zancen banza. Hannatu muharramarka ce? Za ku keɓe a gida daga kai sai ita? Eh? To ka aure ta? To abin da zan gaya ma, na gaya ma ko? Kana ji na ko? Nan da awa biyu ka kulle gidan nan ka dawo ka kawo min mukulli. ka zo ka gyara saman nan mu dawo nan gida ka da gidana da zama duk lokacin da kai aure ka buɗe wannan gida ko baka ji ba hajiya wallahi da arziki ya san haka za ka yi kyau da shi da tintin ya daɗe da zuwa maka da ya ci gaba da nukewa dai saboda arziki bai fiye zuwa gurin waɗanda suka dace da shi ba To gashi nan ya zo? Eh gashi nan ya zo alhamdulillah. Amin mai yau miloniya. Kin ga? Ba na son zolaya. Ta ba zuliya ba ne, ai gaskiya na faɗa gashi na ya zo. Ƙwarai kuwa, saboda ko gidaje wallahi guda goma sha uku a gabari. Sha uku? Kwarai kuwa, ban da tarin ɗumbin dukiya. Ko motar nan da ya kawo ni da shi, ba ƙaramin tsada take da shi ba. Dankari, ki ce giwa ta faɗi, sa'adam an kwashi nama gaskiya ne sai yanzu na samu namijin da ya cika sharuɗa ɗari bisa ɗari wani abin mamakin ma a hannuna ya nuna kin ga ba zai taɓa tunanin don wani abin sa nake son sa ba na miki murna ko kya daina bin samarin wasu amma duk da haka sai na rama cin mutuncin da Hajara ta je ta yi min har gida ba tare da ta san ta wace hanya zan yi ba Ka samu mu karsa mota a'a ai nan ma ya isa ai magana ce nake so mu mai muhimmanci wacce take buƙatar nutsuwa to idan muka zauna a cikin mota za mu fi jin daɗin yin magana gaskiya mama na ta hana ni shiga moto da mun tsaya mun yi magana a nan kawai yafi shikenan dama so nake in gaya miki ki sanar a gidanku zuwa ranar juma'a zan turo magabata na domin a zo a yi magana da aure tsakanin da ke a gaggauta haka kamar yadda na gaya miki na riga na gaji da zama a cikin gidanmu sannan kuma mamana ba za ta taɓa bari in kuma wancan gidan ba har sai na yi aure ko kuma na lura kwata-kwata ba ki da niyyar gaya min cewa in fito ne auren da shi yasa na ga ya dace kawai ne to gaskiya karka tuno saboda me fa saboda na duba na ga ta inda ya dace mu zama miji da mata amma ban gani ba akan me yasa kika faɗa haka akwai ƙa'idojin da nake sandin namijin da zan aura na ga yana da su amma kuma kai baka da su hani anya hanyar kike kuwa ƙwarai kuwa hayyaci na nake na ga ya dace na faɗa maka gaskiya ne gaskiya for all that while da muke tare da ke baki taɓa gaya mu gaskiya ba sai yau kika ga ya dace ga gaya gaskiya wani ne hankali ne wannan haka haba dan Allah kar ka tara min mutane mana duniya zan tara miki na ce duniya zan tara miki a da ma hannata duk zaman da muke da ke yaudara ta ke yi me abin yaudara tun da muke da kai na taɓa cewa zan aure ka ne Ni abin da na ɗauka mutunci ne a tsakanina da kai. Kai ne da ka ɗauke shi kamar da shi soyayya. Don haka idan aure kake so, to kai haƙuri ka je ka nemo. Ki Hannatu. Hannatu. Hannatu. Ke an magana nake miki ba ki ji ne? Akan me zaka shigo mana har cikin gidan. Na shigo din. Ta so kina shigar cikin gidanmu. Me ke faruwa? Babu abin da yake faruwa a yanzu. amma akwai mummunan abin da zai faru idan har na bar cikin gidan nan a cikin bacin rai kai ba ba kai bane usman da ka zo ka gaishe ni ran nan ya aka yi haka kuma wai akan na gaya masa gaskiya ne na ce ba zan aure shi ba shikenan kin san cewa ba za ki aure ba ki kina bata min lokaci kin san cewa ba za ki aure ni ba ki kawo min bukatun ki ina biya miki to wallahi ki sani ki saurari mummunan abin da zai faru Usman Usman Usman Hannatu. Hannatu kina son jawo rigima ko? Kina son jawo rigima da wata ran suna so sai ta zo ta hada da ni. Gashi ko ni na fi son zaman lafiya. Anya Hannatu. To shikenan ni mama ba zan auri wanda ya hankali na ya kwanta da shi ba sai an auri wanda raina baya so. Amma naga kwanan nan kika gama maganar Usman din ko? Yanzu kuma har ba an ganga gama maganar shi yanzu kin dauko ni kin kako? Har kin gama takama da shi din? To bari jin gaya miki. ki takama da kanki ita ce takama ba takama ki tagumi da haɓa wani ba in ya goce sai kin je har ƙasa kin fasa baki dan ga wannan haka yake hannatu zancen haka yake kin nuna sun kina yake da amana kauna a zahiri na ji wacce yi suyi ce ni kuma mece ce taka magana fa nike maka wakil da Allah da me yasa ba zaman lafiya a rayuwarki ne kin riga kin san matsayin ki kina na matsayin ki na matata mana ita kuma waccan fa ok kin matsan dole sai na baki amsa sai ka ga mu kowace ce ita a gurin to ina so in ga miki cewa ita zan aura ko ki sani ko kake sani ba ni mai ta zaruwa ta inja lalle ko namiji ba dan koyo bane yanzu duk halaccin da umma maka ya tashi a banza eh saboda kai ba dan mutunci bane baka san mutunci ba ni yau kai zaka buɗe baki kamun wannan rashin mutuncin a cikin gidan nan sun menene sannan ki mai da ke sabuwa ya rama dukkan kyautatawa ni ba na bukatar ba ban maka kuma ba kowa idan za ka yi min amma ba da ba wannan gayan da na mutar da shi wane ne shi me kuma matsayin shi a wurin ki? wanda zan aura ni wanda zaki aura to ni kuma me matsayina gaskiya akwai sharuɗin da nake so duk namijin da zan aure shi ya kasance ya cika su kai kuma baka cika su ba wani sharuɗa ne ga mu ai ba sai na faɗa maka ba tunda dai na riga na samu wanda yake da wa'annan sharaɗoɗin shikenan sai ka yi haƙuri kai ma ka ji Allah ya haɗa ka da rabanka to yanzu kina nufin duk iya tsawon lokacin da ku bata da ke yaudara ta yi ke kenan akan me zaka kira shi da sunan yaudara ba za ka bari kaddara ne daga ubangiji ba da Allah da ka tahani da Allah wannan wace irin magana ce ya zai ina ta binki ina ta binki kina bani uzuri ina miki magana aure kuma yanzu kina zo kin zo kina ga magana banza doki wannan wace irin rayuwa ce kaga malam kar ka zambi kai ba za ka sha wani no kawai ina cikin fara'a ne ina cikin farin ciki ba na jin kawai cin komai adam na'am na zuba ido ko kuma in ce na kasa kunne in je ka turo gidanmu maganan aure sai kuma na ji shiru ban san me kake jira ba turuwa kuma wa zan turo turo magabatan ka mana saboda maganan aure aure wani irin aure haka za mu ta zama to muna soyayya ba aure kenan ah ke auren ki soyayya muke yi yana wace irin tambaya ce kana ci mai kyau mana tsakanin da ke na san da cewa abokanai ne ke kawata ni kuma abokinki amma babu wani maganar aure a mu wace irin magana kake faɗa min ina ƙaunar ki amma fa ba su ba balantana kuma a je magana aure amma dai ka san duk abubuwan da nake maka ina yi maka dai, ina son ka ko yan mata da yawa suna nuna min abubuwan da kike nuna min amma hakan baya nufin soyayya idan kina ɗaukar cewa soyayya ne to gaskiya kin yi kuskure saboda ni ba zan taɓa iya auren ki ba Adam, ban cancanta aure ni ba ne. Ni ban ce ki cancanta ba. Ba mamaki baki cancanta a wurina ba, amma a gurin wani kin cancanta. To me laifina? Me laifina Adam? Ni ban ce kina da wani laifi ba. Kawai dai na riga na san da cewa akwai sharuɗan da mace sai ta cika su kafin aure ta. Ɗaya daga cikin sharuɗan ko shine kiba. Kin ga? da kike da kiban nan babu yadda zan aure ki. Kin ga? Ina son gaya miki wata magana. Kar ki ƙara min maganar aure idan dai ba ki son mu bata. ban san sai da yaushe zan can ashe ta wannan haka yake hannatu

ko ina kike zani nema ni ma anan gurin zan zauna so na gaskiya zan nuna za mu daura auren sanna daɗi shi ke sa a yi tafi in ma an ji zafi a yi yarfi tangaran tangaran tangaran tangaran tangaran tangaran tangaran shi da dutse ya ba zai kare shi ba dangarin siyan kisai in an yi a hankali haka yake kin nuna sun kina